إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتمه أولا للتابع ميتان البركة na ahkamul janaiz wa Oha na Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Arnaudi al-Albani wanda muke gabatarwa a nan majalisi na darul hadith unguwar tajimare babban layi garin jihar borno a muna nan a daren laraba daren laraba wacce take daren ashirin da tara ga watar biyar watar gama da ɗula, hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da a daren sha uku ga watan farko janwarai meladiya shekara 2021 a mun karatuka 24 yau insha Allah ta'ala karatu na 25 za mu tashi shafi na sittin da nawa 69 kan lamba na 30 masha Allah yau karatunmu na ashirin da biyar shafi na sittin da tara lamba na talatin mala ya ce waliman tawalla ghasluhu ko ghaslahu ajrun azim ga wanda ya jibinci wankar mabaci yana da lada mai girma ga wanda ya jiɗinci wankar gawa yana da lada mai girma mala ya ce tsaini wanda ya jibinci wankar gawa yana da lada biyu amma da sharaɗi yana da lada mai girma kai amma da sharaɗi biyu da sharɗai ne isnaini da sharuɗa guda biyu al'awwal sharaɗin farko al'awwal sharaɗin farko an yastura alaihi ya suturta shi Eh, ya suturta shi wala yuhaddithu bima qad yara min al-makruh eh kada ya ba da labarin abin da ya gani na abin shi eh. mala ya tali ƙaunihi sallallahu alaihi wasallama don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce man ghasala musliman wanda yi wa musulmi wanka fakatama alaihi ya ɓoye masa manzo Allah yake cewa ya koye ghafara Allahu lahu 40 marra Allah zai gafarta masa sau arba'in wa man hafara lahu wanda ya tona masa kabari fa ajannahu ya ɓoye shi ujriya alaihi za a gudanar masa ka ajiri maskanin eh, kamar ladan gida a kana iyahu. yahu Eh, wanda ya zaunar da shi a cikinsa ila yawmin zuwa ga ranar alkiyama wa man kaffanahu wanda ya yi masa kafani ka hula wa Allah zai tufatar da shi yawmin qiyama ta ranar kiyama min sundusi daga alhariri mai laushi wa Sabraki da alhariri mai laushi aljanna na aljanna wannan shine gaba na talatin eh, gaba na talatin malaita waliman tawalla ga wanda ya jibinci rasulahu wankar gawa eh, ga wanda ya jibinci wankan gawa eh, ajirun abin yana da lada mai mai girma duk wanda ya wanki gawa yana da lada mai girma amma da shaɗai da sharaɗi wato duk wanda ya wa gawa wanka yana da lada mai girma amma ba zai samu ladan dakin nan ba sai ya samu sharaɗi guda biyu sharuɗa guda biyu an gane ko sharaɗin farko al'awwal sharaɗin farko an ya tura alai ya suturta shi ya rufe asirinsa wala ya haddisa bi ma kad yara min kada ya ba da labarin abin da ya gani na abin ki wato wanda ya wankar gawa ya ga wani aibi a jikin gawa to in yana so ya samu lada abin da ya gani na aibi ya ɓoye kare fara an gane ko da yake wala Haddisu bima qad yara kada ya ba da labarin abin da ya gani sai ce me min makruhi daga abinci yana nuna kenan amma abin da ba abin ki ba ya gani a jikin gawar lokacin da yake masa wanka wannan ba laifi yana iya faɗa shi yasa yake minal makruhi an gane ko menene abin ki ya zo yana wankar gawan sai ya zana ba da labari kai wannan da gani ya dade da mutuwa don ɗoyi yake wari yake yi wannan bai halatta ya faɗa ba an gane ko ma'ana duk wani abu na kushewa kar ya faɗa ko da ya gani in yana so ya samu ladan can an gane ko don ya sani ba don ya mutu ba da wannan ba zai zai masa wankar gama ba an gane ko kenan ko wanka yake masa ya ga wani abu a jikinsa na aibi na addini ko na rayuwa na gansa da guru a kunkumin gawar na gansa da kaza an gane ko abin da ya zanto makaro kar ya faɗa ma'ana sharaɗin farko don me aka ce sai abin ƙi don malata minal makaruhi a ina ko muka samu halaccin ya faɗi abu mai kyau da ya gani abu mai kyau shine kana cikin masa wankar gawa sai ga fuskar cike da annuri ko kaga fuskar cike da murmushi ko kana ganin yana daɗa haske yana daɗa walƙiya bai kumbura ba duk da ya daɗe da mutuwa ina fata an gane ma'ana duk wani abu na alkhairi kana iya faɗa hujja akan haka dan ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya rasu mun karanta a hadisin da muka karanta a karatu na 24 a gabar da mala yake cewa wanda zai wanki gawa ya zanto masani ne ya san abun a ilmance sai ka mana hadisin da yake cewa mu wanki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a yake faɗa still a wannan shafi amma a hannun dama yace na wanki manzo Allah fa ja'altu anzuru ma yakunu min al fa lam ara shay'a ina ta dubawa me ake ganin a jikin gawa na aibe ban gani ba wa kana tayyiban hayyan wa maitan yadda annabi in yana raye yana kanshin turare haka ma da ya rasu kanshi yake yi kaga a nan a wankar gawar annabi ya ji annabi yana kanshi kuma ya bada labarin kanshin ga mutane tun da alkhairi ya gani ina fata an gane saboda haka abin da ya kama na yabo to wannan sunna ce ka faɗa in ka gani a jikin gawar abin da kuma gani na aibi to wannan ka ɓoye shi. kun fahimci wannan shi ne abin da yake nufi shi ya sa a cikin dalilan da yake nuna in alkhairi ka ga a jikin gawa kana iya faɗa kamar wannan gashi da zainul abidina ali ibn Hussein, ibn ali ibn abi talib zainul abidina ɗaya cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam Dobi littafin al-akhfiya na shek duwaish ya kawo cewa zainul abidi zamanin zamani da yake raye kawai kullum da daddare sai ga wani ya ɗauro fuhun hatsi ko gari ko dibino ya goyo a gadon bayansa tsakar dare sai zo zaure mutum sai ya yar sai ce fi lillahi sai ya gudu ba wai yanzu mutum ya sata a ɓoye ba shi sadaka yake a ɓoye ba a sati gane shi yake yin wannan abun a madina ba sai da da ya rasu da aka zo ana masa wankar gawa sai aka ga tsakiyar gadon bayan shi ga doro ya yi kanta ya bushe kamar azara kuma dama an saba sanin masu dako su suke wannan masu ɗaukar dako a gadon baya sai suka ce to an yi tunda wannan ba mu sansa da dako ba ba ce ke dakon abinci ke rabawa ba shi kenan daga nan sai ga an daina raba wannan abincin to a nan suka samu yaƙinin shi yake yi to kaga wayanda suke wankar gawar shi wannan kanta da suka gani na bayansa tunda alkhairi ne suka kyautata masa zaton cewa mai sadaka ne sai suka faɗa wanda gashi nan ni da ku muna karantawa yanzu ina fata an gane saboda haka idan kana son gwaggwabar lada da aka tanadar wanda ya yi wankar gawa to ka guji faɗan aibi da ka gani a cikin gawar sa'annan kuma alkhairi da ka gani a jikinsa ba laifi ka fara kun gane ko sai ma da ya kawo mana ya kawo mana hadisi li qaulihi sallallahu alaihi wasallam da annabi da man ghasala musliman wanda ya wanki musulmi wannan ya nuna mana ashe gawar da ake wanka gawar musulmi ne an gane ko kenan babu laifi in wanda yake kafiri kawai ya mutu babu kafirai ɗan uwansa kuna iya tona rami ko binne shi ba tare da kai masa wanka ba shi yasa ya zo da man ghassala musliman wanda ya wanki gawar musulmi fa katama alaihi sai boye masa katama boyewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati kaga yaktumuna suke boyewa shine fa katama sai ya ɓoye alaihi a gawar yana nufin fakatama alaihi al'aiba ko fakatama uyubahu allabi ra'a minhu kenan ma'ana ya ɓoye aibin da ya gani a cikin gawan bai gaya kowa ba ghafara Allahu lahu na mara Allah zai gafarta masa ko arba'i ma'ana sai zunubansa sun taru sun taru sun taru sai Allah ya kai masa zunubansa sun taru sun taru sun taru sai a yafe masa har sau arba'in ana yafe masa labtun zunubansa to eh wankar gawar sau goma kenan sau ɗari hudu kaga wannan ba ƙaramin falala ba ne a wankar gawa kaga wannan hadisin wannan jumlar hadisin da fela shar da jawabin shar ya ba mu amsa biyu cikin abin da malam ya faɗa man ghasala musliman fakatama alai ya nuna mana sharaɗin cewa sai ya ɓoye aibin da ya gani a cikin gawa sai ya nuna mana ladan wankar gawan in ya kiya wannan sharaɗin ghafarar lahu lahu arba'ina marna ashe jama'a wankar gawa ba abin gudu ba ne abu ne wanda ya kai mu yi ƙuri'a a kanta mu koya kuma mu aiwatar dole ya zanto yana da lada mana wankar da daga shi sai haɗuwa da Allah kai ne ba ka zan mamaye kwaftinsa na haɗuwa da Allah yanzu za ka ganin fina-finai na banza na wofi wanda shi ya tsara kayayyaki ya tsara tufafi ko ba haka ba ya yi musu kwalliya sai an ɗan wallafa sunan shi kuma har ana ganin wani gwarzo ne da za a hira da shi to fama zannuka da wanda yawanci bawan Allah bisa tsarin Allah don ya haɗu da Allah kuma don Allah ai lada ne ba jama'a saboda haka wankar gawa abu ne mai kyau duk da nan ya ka sharuɗa guda biyu amma za mu iya mu matsalo ɗaya ya zama uku amma yanzu muna cikin ka sharuɗansa kenan annabi ya ce wanda ya wanki gawa ya rufe asirin aibin da ya gani Allah zai gafarta masa sau arba'in ba mamaki ku ce mu ai wannan hadisi ya ce fakatama alaihi ya ɓoye a gare shi to ai a nan bai nuna ɓoye aibi ne kaɗai banda abu mai kyau ba tunda na gaya mutu in alkhairi ya gani yana iya mai faɗa sai mu ce maka eh abin da ya istisna'in sa alkhairan da sai na aliyaza a jikin annabi kuma bayan rasuwa annabi ya faɗa wannan ya nuna alkhairan jikin gawa ana iya mai ana iya faɗa an gane ko wa man hafara lahu to ga kuma wata falalar wanda ya tona wa gawa kabari jama'a muna zuwa tonon kabari amma galibi mu kawai muna yi ne ba a taba gaya mana ladan ba sai ga sai nasiha da ake a bakin magabarta ba a faɗan ladan wanda ya me <laughs> wanda ya tona kabarin to ya kamata a rika faɗan ladan don masu tonon kabari su ƙara ƙarfin gwiwa sai ga mutum yana ba da ne kyauta a gari ba a faɗan ladan duk kuma annabi ya faɗa annabi ya ce wa man hafara lahu wanda ya tona masa kabari fa ajannahu sai ya boye shi ajanna wa iz antum ajinnatun fi buduni ummatikum a yayin da kuke koyi a cikunan uwayen kenan wanda ya tona masa kabari fa ajannahu ya ɓoye shi ya ɓoye shi kabarin ya ɓoye shi ai kabari rufin asiri ne dan da za a ce duk wanda ya mutu yadda ake yarda gawa na kaza a kan bola haka za a je makabarta mu rika jera su a waje kawai a kwance ai wurin ba zai shigo ba za su yi mummunan gani to kaga kabarin ɓoye shi ya suturce shi alam na ja'alil arda kifata ba mu sanya mu kasa matattara mashin fada sutura mai rufe asiri ba ahya'an ya rufe asirin rayayye yanzu wani tsirara yake a ɗaki yana kan shafa mai amma ɗaki ya koye shi ya rufe asirinsa ahya'an ko wanda ya mutu shi ma wa amwatan matacce ƙasa ya rufa masa asiri ba ga kumburinsa da fashewarsa da ɗafifin tsotsotsi a jikinsa ba shi wanda ya tona masa kabari sai ya ɓoye shi ujiriya alaihi za a gudanar masa lada ka ajil maskanin hudi yahu. kamar gida ne ka bashi ya zauna ila mai gyama har zuwa ranar gyama kamar ka je GRA ne ka sai fili mafi tsada ka yi gini mafi tsada ka ce wane ka zauna fi sabilillah har duniya ta shi haka ladan da za a ba ashe kai talaka karshen ta ba gidan gidan haya kake baka saba ma yin gidan kanka ba ballan tana ka ba wani kyautan gida ka je kai ta tona kabari kana ta kyautan gida gidan ma mai shi ko da an zo an yi gini a wurin to dai mai shi ne ka ba su gida ne har duniya ya tashi haka ya zo a harshen annabi ka ajiri maskanin askanahu iyahu ila yawm ashe jama'a da wani ko mai kuɗi zai sayi fili hekta kaza ya ce ya bayar a riga binne gawa a ciki ai ladansa ba zai kwatantu ba in wanda ya tona ya ladan shi me yasa masu kudaden ba za su sayi filaye su bayar fi sabila ce wannan makabarta ne har duniya tashi ban yarda yan lan su zo su yanka ba mu ne dai a kasar mu son duniyar mu yayi yawa amma ka je wasu kasashen wani kabarin kakansa na biyar ma za a nuna mishi amma mu yau ba haka ba yanzu nan sai yan lasu je su datsa ka ga wani gawa da aka binne shekara ɗaya biyu da ya wuce ya zama toilet ɗin wani ya zama dining ɗin wani don ba sa tunanin su ma akwai mutuwa masu yanka filin nan ba su akwai mutuwa ba wanda ya sayi filin shi ma bai sa akwai mutuwa ba mu ma kuwa gefe guda in mun je makabarta muna ta binne gawa in muka makabarta ya kare babu ruwan wannan filin wani yayi kot ɗinsa kawai sai mu faɗa ka duk dai akwai abubuwa muna da muna ta harma harma a gari wani zaka yana da gidaje biyar yana da filoti goma yana da ashirin amma sai a je a binne shi a filotin wani ɗan talaka da ya je samu gefen gari da kyar ya tara kudin a dashe sai yi fili dubu saba'in an ji an binne alhaji wani a filinsa kaga su ne matsaloli da muke cikin zamani saboda haka lalle lalle binne tonan kabari jama'a akwai lada akwai lada kwarai da gaske alhamdulillah mutanen ma ba karanto musu wannan ladan ba za ga ana kokowar karban diga din a yi tono saboda haka akwai lada kwarai da gaske ne wa man Ba lahu fa ajannahu sai ce ajannahu a shawana yana nuna sai ka tona masa kabari an zo za a binne shi sai ya farfado to in ba a riga an binne gawa a ciki ba kuma to ba za ka samu wancan ladan ba don yace fa ko kafin a alayhi in an tona sai aka haɗu da dutse aka canza wuri to kaga wannan kabarin an samu lada ne na tona amma ba a samu ujriya alayhi amalu ujri alaihi ka ajr maskani askano don ba a samu fa a nan ba to jama'a ashe wanda ko zai je tone kabari ya yashe gawa ya kwakuli wasu abubuwa cikin don tsafi ko wani ta'asa irin nashi kenan shi ko zai zanto kamar ya yashe mutum ne daga gidansa sabon nabinsa har duniya ya tashi saboda haka lalle akwai lada gwaggwaba wajen tonon kabari wa man kafanahu wanda yawa mamacin likafan eh, kamar kawai shi ya sayi likafan yan an mutu ya bayar ana samu wani ne akwai wanda ke kokarin na tashar dan fulani gidan waye na yake karba a tashar dan fulani na zaga ya dade daga ya rasu ana zuwa ta sabon kwaltan nan ana karba ma'ana ko ku yi kwamiti ku sayi likafa ne ku ce an mutu a zuwa karba jama'a ku hanyar alheri da yawa in ka so ma ba kai mai kuɗi ne da yawa ba kaɗansa ya kai ma wata rana kamar set ɗin abin da zai yi wa mamaci ɗaya abin da ka zo masallacin gwamnati ce to gashi nan da ga likafa ne sai ka miƙa musu a leda ka ce da ala ya wani mutuwa layin nan a taimaka a samu mace aikin lada yana da yawa ko da ba za ka yi ka sayi sai na mutum ɗaya ba ko ya ɗaya ka saya mana Allah ba ya raina lada ai jama'a kamar ya mazi zala zarancin ka roƙi ma masu abin ka ce da Allah na wata tashi a ciki ciki da Allah duk da ko ta ina suka sa kai lada Allah zai gudanar masa lada har zuwa ranar alƙiyama man kafana wanda ya masa likafani ka sahun lahu yawmal qiyamah ka ji ladan likafani Allah da kansa zai tufatar da mai shi ranar kiyama Allah zai kira ka ranar kiyama ya ce ka taɓa ba da likafani wa wani ko ka ba da likafani wa gawarwaki kaza Allah zai ce ni da kaina na shirya wannan tufafin kuma ni zan sa maka Allah akbar ai yana daga cikin abin da yake daɗaɗawa soja idan an ce an ƙara masa girma wani ofisa yana ɗaura masa wannan rasa an gane ko kamar wani da na gani a ce kana birgediya kaza a ce ciwon buratai tukur shi da kansa yake ɗaura maka ai sai ka ce a rika hoto wani tarihi ne ko to jama'a a ce ranar kiyama a ce jama'a ku tsaya ko wanda Allah da kansa zai samu su tufafi a ce haka Allah ya sa maka a kanka ya saba ya kama hannunka ya sa Allahu akbar ai ta more wannan gift ce atul khususiyya ce gift ce ta musamman babu irin wa man kafarahu wanda ya masa likafani likafani a nan ya ba sa likafani haka nan kai ma da kuka yi masa wankan gawa ko kuke sa masa likafani kai ma dai za ka samu kamushan amma wanda ya sayo likafani ya bashi kasahu Allah Allah zai tufatar da shi yawmal qiyamati ranar ya saboda haka akan da ma ka aje likafanin ka in ka mutu a maka ka ajiye likafanin ka wani ya mutu me ka shi ka samu karin commission na commission na lada ka je ka sayi wani an gane ko saboda haka wanda ya sanya masa likafani Allah zai tufatar da shi min sundusin wa istabrak sundus istabrak qur'ani ma yana yawan hada suri daya aliyahum thiyabu sundusin khudrin wa istabrak sundus istabrak da alhariri ne sai da sundus alhariri mai laushi istabrak alhariri mai kauri ah, duk da akwai suka ce asalinsa ba larabci ba ne laraba suka zo suka ɗauke ta sai zama larabci ah, dubi littafin da ya fitar da kalmomin da ba na larabci ba a cikin alkur'ani ya sa akwai sundus akwai istabra a ciki eh, mun taba yin daura a kanta akwai kalmomin da ba larabci ba ko sun zo cikin alkur'ani me yi ka kai to ya za a ce ko ba larabci ba sun zo cikin Ƙur'ani? ya za da faɗin allah inna anzalnahu mai qur'anan arabiyyan wa haza kitabun musaddiqun lisanan me arabiya to ya kuma akwai ya kuma za ce qur'ani ya za ce ga Allah ce qur'ani da harshen larabci ko a ce akwai abin da ba larabci ba cikin qur'ani kwarai kuwa eh, ibn qutayba da sauransu ya tattauna da yawa malaman tafsiri a wannan gaba na suratu yusuf sun tattauna wannan ishu suka ce eh babu cin karo tabbas akwai kalmomin da ba larabci ba sai larabawan suka sace ta suka sato ta daga wasu yarurruka sai suka kata larabci Idan fata an gane suka yanne ta suka gyara ta suka kwaskwara ta suka larabtar da ita to da suka larabtar da ita iyaye da kakanni da ƙur'ani ya zo sai ya sauka da ita wayannan kalmomi ya yi amfani ya haɗa su a ciki ma'ana asali ba ƙur'ani ba ne ta yi borrowing ɗin kalmar so suka yi borrowing ɗin su sai ƙur'ani ya zo da ita <laughs> ina ba ta an gane to wannan shi ne kenan maganar da malamai suka tantance ana to ala ayi hal wani hadisin ya zo mana da kyakkyawar bushara uku bushara farko wanda ya wanki gawa yadda ya wanke shi daga dauda to sai ya tara zunubai sai a yi deleting sai ya tara a yi dilitin har sau arba'in to akwai daudan da ya wuce zunubi ne babu daudan da ya wuce zunubi fir'auna karshenta ya fi ka wanka yau ya fi ka yawan wanka ya fi ka amfani da turare da menene amma kazami ne tunda mai zunubi ina fata an gane yanzu wai dan turawa da ake ta magana ba suna tsafta ba suna wanka ba da da zuciyar akwai shirka akwai kazanta to tun da babu dattin da ya kai zunubi to in kai wanki gawa sau arba'in za a riga goge maka zunubi kaga aljaza'u min jinsil amal kama na kaitahu min min alwasakhi wa daran kazalika tunaqqa min adh-dhunubi wal ma'asi wal ma'asi haka yadda ka wanke shi daga dauda na kura da sauransu haka za a wanke ka daga dauɗa na zunubi sai kuma na biyu tonon kabari wanda ya tona wa gawa ƙabari, to kamar ka zo ka samu lafiyayyen fuloti ka saya ka yi masa gini ka yi masa pop ka sa masa tais duk da babu tais a jiki ba ka gyara masa toilet mai kyau ka gyara masa dani ka gyara masa kaza kuma ya zauna a wannan gidan har duniya ya tashi eh, ka je ka nemi ladan umra ka ba mutum gida ka ce zauna har iya rayuwarsa to wannan ba ba wai iya rayuwarsa ba har iya kiyama ko da za a ce bil na kudin haya za a rika baka na zaman kabarin nasu har kiyama ai ba karamin kudi ba ne to ballantana ce lada ne za a rika dura maka ashe yana cikin sadakatun jariya da kafin ka mutu ka yi kokari da kai aka tona gabarin wane da kai aka tona gabarin wane Sai sa wani wuri da suka fi kowa sanin falalar ma wani zai je ya tona kaburburan <laughs> an gane ko wani zai je ya ce to shi yau akan da ya je ya wuni yana leburanci sai je tona kaburbura biyar shida in ka za ka tashi sai ce a'a kyauta zai dan ya san ladan da yake cikin wannan abu saboda haka jama'a ba karamin lada ba ko kuma kana da kuɗi ka samu su laborori ka ce to yau fa ba aiki za ku yi min ba mu je ku tona mun kaburbura guda goma in biya ku kawai yana mutu yanzu a samu mu kabari ko a samu wala ba karamin lada ba ne ba karamin lada ba ne ba karamin lada ba ne sa'annan kuma sai ya nuna mana ko na uku wanda ya ba da likafani wa mamaci shi kai tsaye abinda aka kawo shi a nan tufafi ne tufafi mafi tsada shine ne alhariri ko in allah yana kada ƙararrawan tufafin aljanna tufa alhariri yake kira na sundus da na istabra duka biyu kuma wa zai tufatar da shi don allah ne yan aljanna normally za su haka ya aliyahun sun dusu aljanna akwai tufafi shi zai rika sa kansa a jikinka amma wanda ya tona gawa kabarin Allah ne zai sami shi kaga wannan madalla da musulunci jama'a wani morewar sai musulunci don in ba musulmi ba duk wanda ya wannan ba more ladan zai ba ko yana nuna mana eh, Allah ya saukar da Qur'ani tibyanan li kulli shay ashe kowane mataki na gawa akwai lada yadda kowane mataki na rayuwa Dan yanzu eh, yana nuna mana duk hidimar da za ku yi wa gawa kuna da lada kaga daga ya mutu da me ake yi a wanke shi wankar gawa akwai lada ka ladan wanda ya wanka kai ma sai ka kawo ruwa ya wanka ma kai ma kana da lada ka miƙo turare ka ba da kafir ka ba da kaza kenan duk abin da aka yana alaƙa da abin nan kana da lada haka nan kuma tonon kabarin ka ji lada haka likaban ka ga lada kuma a gefe guda kuma an ce maka in ka raka gawo ma ga kiradi kaza ga kiradi kaza ka kenan musulunci ma da lada addini mai cikan kamala wannan hadisin a idan muka duba shi na farkon ne kawai ya ba sa sharaɗi wanda ya yi wa gawa wanka kuma ya ɓoye aibin da ya gani a jikinsa amma wanda ya tona kabari ai dama ba wani aibi yake gani a jikin gawa ba a aka bane akwai duwatsu babu duwatsu wani dama duk ganin dama allah ne an gane ko sannan kuma mun ji kuma ta littafin saboda haka wannan kashi da aka kawo kuma talaka zai samu mai kuɗi zai samu in shi mai kuɗi ne ba shi da zarafin zuwa makabarta to sai ya sai ya yi jama'a ko sai ta riga ne da shi bisa don wani gidan za a mutu ba mudu ɗaya da za a ta gidan ma babu to ballantana kuma a ce za a nemi likafani jama'a kaga likamani nan ba karamin rufin asiri ba ga abin da yake wahalarwa akwai itace kuma duk abubuwa da suna da lada kwarai da gaske wannan ke sannan kuma kaga eh, kaga wannan abu ne wanda mai kuɗi zai iya yi sannan kuma wankar gawan kabari wankar gawa kaga wata kofa ne aka buɗe wa ɗaliban ilimi don ku ne masu wankar shi yasa na ce muku sharuɗan da mala ya ka biyu amma akwai na uku da ya dace mu ƙara don kaga ya yace ya rufa masa asiri na biyu zaka ji to na uku da ya dace mu sa shine ya zanto ya iya wankan dan wala illa huwa ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukuma Allah bi ba ce kawai yanzu tunda ya ji falalar wankan gawa kawai ya ce an ce a mutu kawai ce ya je ci a bashi kaga ya zanto ya iya wannan kenan to kaga wannan wata kofa ce da ta budu wa ɗaliban ilimi kenan har yanzu ko zai sake haska maka wani abu kai da ka koyar da wankar gawon ko ka duk wanda ya wankar gawon kana da kamusha da shi na ilmu yin tafa'u ubihi ina fata an gane ah, sannan kuma ah, wankar gawa kaga shi da na ɗaliban ilimi likafa ne shi da na masu kuɗi tonon kabari leburori mu je mu tona in ka gane kuwa ka haɗa ladan duka ka miko likafin kuma a ɗayin ayi wankar da kai kuma ka hau mashin kuma ka je ka sa hannu a tono ka kan haɗa duka malaita akhraja wal hakim wal baihaqi wal asbihani fi targhib min hadith abi rafi radiyallahu anhu wa qala al hakim sahihun ala shart muslim ingantacce ne kan sharadin imamu muslim wa wafaqahu zahabi imamu zahabi yayi muwafaqa wajen inganta wani hadisin wa kama qala kamar yadda suka faɗa wa qarrawahu tabrani fil kabir tabrani ya ka cikin jami'ul kabir bi lafzi 40 kabira talabazin 40 kabira ba an ce za a yabe masa zunubai sau 40 ba to ya zo a lafazin tabrani cikin jami'ul kabir manya-manyan guma-guman sako guda arba'in Allah zai yafe masa in yi wa gawa wanka jama'a manya-manyan zunubai guda arba'in Allah akbar lada jama'a sai ka ga wani ma wani yaro shi yana escape don kana kai wankan gawa ku ga lada fama lakum an ghusl al-mayti mu'ridun ka annakum umrun mustanfira farrajun sa kuke guje wankar gawa kamar jakuna firgitattu wayanda suka guje wa zaki ko mafarauci dalla da ɗalibai mata da kuma ko tsara kan kowa koyi wankar gawa kuke wankar gawa in mace ta rasu manya-manyan sako arba'in Allah zai kankare wa mutum dalla da wannan lada tabbas farin jakada yayi gaskiya da ita kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man saboda haka ma dalla da gara basar da yake cikin wankar gawa malaka wa al-munzari wa tabi'ahu al-haythami ruwatuhu munzari yace kuma haythami ya bi bayan sa akan cewa ruwatuhu wayanda suka ruwaici wannan hadisin muhtajjun bihim fi sahih imam al-bukhari yana kama hujja da su a cikin sahih al-bukhari ko ana kama hujja da su cikin sahih hadisi wa qala al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya fada fi duraya a cikin duraya wa isnaduhu qawiyyun isnadin hadisi yana da me yana da karfi jama'a jama'a kun ji falala wannan kenan الثاني نبي an yabtagiya bi zalika wajh Allah ya nemi yardan Allah da haka wajen wankar gawa ya nemi yardan Allah madaukakin sarki la yuridu bihi jaza'an ya zanto baya son sakamako wala shukura ko baya son godiya ya zanto yayi dan Allah la yuridu bihi jaza'an baya ba sakamako wala shukura ko baya son godiya wala shay'an min umuri duniya, ko baya son komai cikin al'amuran mai duniya wala shay'an min umuri duniya, don Allah yi lima taqarrara saboda abin da ya tabbata fi shari'a a cikin shari'a anna Allah tabaraka ta'ala lalle Allah la yaqbalu min al baya karba daga ibadoji illa ma kana khalisan liwajhihi alkarim sai dai abin ne ya zanto an kebe shi don neman yardarsa mai girma kun ga na biyu na biyu na wankar gawa an yabta giya bi zalika wajen Allah ya nemi mai yardan Allah la yuridu bi jaza wa la shukura baya neman ya baya neman godiya eh ko da nan Lagos kaje je, sai ya ake wani sai tona ba san ko yanzu nawa ba amma shekaru goma sha da ya wuce za ga akwai na dubu arba'in akwai na kaza <laughs> to wajen tonon ne don allah an gane in biyan su aka yi suka yi tonon to wanda ya biya shine da lada shine kenan la da bi da an yi yabtagi ya fi zalika wa jalla ya nemi yardan allah da haka eh la yuridu bihi jaza'an wala shukura baya son sakayya baya son godiya wala shay'an min umuri duniya baya son komai na al'amarin duniya kawai yayi don don Allah lima taqarrara saboda abin da ya tabbata fi shar'i a shari'a anna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah la yaqbalu min al-ibadat baya karba daga ibadoji illa ma kana khalisan liwajhil karim sai wanda aka yi dan neman yardarsa wal'adillatu ala zalika dalilai da suke nuna ikhlasi kai don neman yardan Allah minar kitabi was sunna a qur'ani da hadisi kathiratu jiddan suna da yawa kwarai ajtazi'u huna malaka zan takaita anan bi zikri sittatin minha da ambaton dalilai shida daga ciki na farko qauluhu tabaraka wa ta'ala fadan Allah qul inna ma ana basharun mithlukum kace ni fa annabi mutum ne kamar ku yuha ilayya sai da bambanci na da ku ana mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid lalle kadai annama ma dinnan takaita lalle kadai ilahu ko abun bautan ku ilahun wahi Allah ne daya ko abun bauta ne daya faman kana yarju liqa rabbi wanda yake fatan haduwa da ubangijinsa falyamal amalan saliha ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya hada wani wajen bautan ubangijinsa ko daya eh mala yace kulka sai inna ma ana basharu mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi wanda yake fatan haduwa da ubangijinsa falyamal amalan salihan ya aikata aiki na kware wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wajen bautan Allah kada ya hada Allah da kowa ya bauta Allah shi ɗaya kilo ai abu nufi la yafsidu biha ghayra wajhi Allah ta'ala kare na faci wani Allah madaukakin sarki dan Allah kawai zai me zai nuna don Allah abin da zai nuna don Allah kar ya zo shi kwata-kwata tun da yake in an mutu ma baya zuwa magabarta sai ran da wani nashi ne ya mutu don babansa ne don yayansa ne sai je tona gabani amma ba don su ba zai tona ba shi ka'ida ko jana'iza karka ce wace wanda ka sani ne baka da wani uzuri mai karfi ka zo kana wuce ka ga ayi magabarta sai ka bi su inda kawai kana son lada to wani sai ɗauka sai wani abu ne ya ce masa an yi mutuwa sai ce waye ne sai ta masa kwatance ya gane mai shi ne in bai gane ba sai ya kama gaban shi to in ka gane dai akwai lada a musulunci ba sai ka je ba wanda ke da a ai la yasudu ha ghayra wajhi llahi ta'ala qawluhu fadin sa'id har yanzu dalili na biyu da yanzu wannan kenan menene hujjar malam cikin wannan ayar shine faman kana yarju lika rabbi falyamal amalan salihan wala me yushrik bi ibadati rabbi ahad mana a wajen niyya kar ya hada Allah da wani kawai yayi ne don Allah ya bashi lada ba don wani ya bashi lada ba na biyu kaulu wa aidan fadin sa har yanzu wa ma umiru ba umurce su da komai ba ba umurce hudu da nasara da wani abu ba illa li ya'budullah sai dai kawai su bauta wa Allah mukhlisina lahu dina suna tsarkake addini ga Allah ma'ana niyyar su don Allah kadai ba don wani ba suratul bayyina lam yakun aya ta biyar na da suratul kafi aya ta 110 na uku qauluhu sallallahu alaihi wa sallama innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه سنة حديث فرقه أربعون حديث سنة حديث فرقه رياض الصالحين سنة حديث فرقه ina jin ko sunan na sai littattafai da yawa sun ɗauki wannan shi na hadisin farko kamar malaman suna nuna cewa Allah ya sa mu rubuta littafin nan don Allah kai ma da ka zo karanta littafin ka yi don Allah don innamal a'malu binniyati lalle ayyuka binniyati da niyoyi lalle ayyuka da niyoyi niyoyi kuma niyya ya tafi gida biyu akwai anniya inda fuqaha akwai anniya inda ila aqida akwai niyya wajen malaman fikihu akwai niyya wajen malaman aqida na malaman fikihu ka kudurta ga abin da nake yi alwalan nan ka kudurta ba kwaskwari ma kake ba alwala kake yi sallah nan ka kudurta sallah kake da niyyar ibada ba training kake yi ba an gane niyya wajen malaman tauhidi fa kai sallan dan Allah <laughs> an gane ko kai ibada don Allah saboda haka innamal a'malu binniyati abinda ake so a haska maka aiki da niyya sai da niyya na ce muku niyya ya tafi gida biyu eh. amma wannan hadisi yana nuna niyya ne na malaman fikihu ko na malaman akida na malaman akida innamal a'malu binniyati lalle kowane aiki sai kai da niyyar don Allah wa inna ma li kulli imrin ma nawa kowa dai zaka da irin niyyarsa wani yayi don Allah wani yayi don ayaba masa wani dan yayi don yayi suna me ya nuna na aqida da yake nufi faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu ila dunya ko li dunya yasibuha aw yum kaga haka lamarin yake jama'a saboda haka an in za fasara innamal a'malu binniyati daidai sa kace kawai lalle kowane aiki binni ya fi sai da ikhlasi lalle kowane aiki sai da ikhlasi kafin Allah ya karba ina fata an gane wannan shine ma'anar hadisi shi yasa yake wanda ya kaura daga makka zuwa madina don Allah da manzon sa to yana da wannan ladan wanda don duniya kuma ladan sa niyyar sa ke amma jama'a da niyya a wajen malaman fiqh da niyya a wajen malaman tauhidi kuma a ibada dole ne sai su an same su duka don niyyar malaman a aƙida shi amfaninsa ya bambanta me aka yi don Allah me aka yi kuma ba don Allah ba wanda don Allah Allah ya karba wanda ba don Allah ba Allah ya watsar to amma niyyar malaman fikihu fa shi ko amfaninsa at-tamyizu bainal ibadat bambance ibada da ibada ko da sun yi kama mu ɗauka azumin farilla da azumin nafila sun yi kama ko ba su yi kama ba ba kowane da sahu da buɗe baki ba ko na farilla ne za a fara da saura gama da buɗe baki na nafila ko a fara da buɗe baki a gama da sau ko wanne ne ba hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ba wanne ne ba sun mafi musiyama ila al-layl ba azumin ramadan azumin litinin da alhamis azumin Rana arafa azumin tasuwa azumin ashura azumin ayyamul bid duk sun yi kama me zai bambanta su niyyar malaman fikihu to a fikihun yanzu ka kudurta ni eh, kana azumin farilla ne kana azumin nafila ne kana biyan bashi ne kana da litinin da alhamis ne eh, kenan amfani niyyar malaman fikihu ko da ibada sun yi kama to zai bambance su amma mutum yanzu kawai yana azumin shi bai san azumin me yake yi ba kaga ya rasa niyyar malaman fikihu to wannan ba shi da ladan shi ko kuma ya samu na malaman fikin ya san azumi me yake amma ba dan Allah ba kaga Allah bai karba ba haka nan ka ɗauki sallar azhar da sallar la'asar ba su yi kama ba su yi kama duka rakawa hudu ne ko kowane tahiya biyu ne kuma kowane tahiyar farko a raka ta biyu ta biyu ko a raka ta hudu kuma kowane a asirce ake yi ko kowanne raka farko fatiha da sura guda biyu rakawai biyun karshe fatiha kadai amma me zai bambanta a da la'asar niyya na malaman fikihu wankar janaba wankar haila wankar beki ko ba ka ba wankar kaza wankar kaza duk me zai bambanta su niyya an gane ko saboda haka inna mal amal dunya ta ana yana bayanin ikhlasi amma dai duk lokacin da za fassara wa dalibai hadisan sai ka ce musu akwai niyya na malaman fiqh akwai niyya na malaman aqida wa lalle lalle a ibada dole sai an same su فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته ila دنيا akwai ruwayar kwalli duniya duk daya duk wanda ya jira don duniya yusufu zai eh, eh, zai ya same ta ka yi jira don duniya don ka same ta an gane ko to aw imratin yankewa ko don macen da zai aura sai da mai hijratu ila ma hajara ilayhi to jama'a duk wanda ya kaura don abin duniya ke nan bashi da lada ka gane ba ce na da zunubi ba sai ka gane zansa ah, wanda ya kaura ya gombi don ya sana'a <laughs> ko wanda ya kaura daga eh, Najeriya ya tafi Nijar ko daga Nijar ya zo Najeriya ko ya je Libya ko ya je Gabon ko ya je Cameroon ko ya tafi Saudiya ko ya koma yadda kai gari ya yi zafi bare ya koma ƙauye da zama ko na ƙauye ya fito birni sun yi laifi ba su yi laifi ba shi yasa aka ce ladan hijiran yana ga abin da ya hijira domin sa ya yi hijira ne don ya koma ƙauye ya noma a ya yi ƙaura ne don ya je nemi kuɗi to ba a cewa shi mai zunubi ne ba a cewa shi mai lada ne wani irin sana'a zai yi ya halatta ko bai halatta ba sanan ya halatta mai tage ɗinsa Eh, don ya yi noma ne ya koma ƙauye ya samu guzuri ya yi aure to yi aure a nikahu sunna ke jama'a an gane ko don ya nemi kuɗi ya rike kansa da iyalansa ai lada ne ya rike iyayensa lada ne saboda haka yana neman kuɗi me yam nasa na neman kuɗi in mai kyau ne to shi ma ya zama lada in mummuna ne ya zama zunubi a ya fita ne yana so ya kuɗi don ya zai wulaƙanta wani an gane ko eh to kaga sai ya zanto niyyar ta ba mai kyau ba ina fata kun gane wannan shi yasa shi aka ce fa hijratu ila ma hajara ilai dan ai sautari daga ba kowa bane a inda aka haife shi yake rayuwa yanzu yanzu ka je abuja nan ka je kaza ka je kowa ya koma garin su kai ko birni ka je ka je kowa ya koma ƙauyen su sai zan wayan fa <laughs> kaga shi ma annabi karan kansa maka ya fara madina ya rasu saboda haka ko da mutum ya yi hijira don abin duniya to eh, niyyarsa menene in ya samu abin duniya ne ni mecece niyyarsa zai da shi shi yasa eh, ake so mutum ya kyautata niyya yana daga cikin yana taimakawa Allah ya ba mutum biyan bukatarsa sai na umar da kansa ya ce shi duk lokacin da yake kusantar iyalinsa yana kusantar tafe da niyyar Allah ya ba ta jarumi wanda zai taimaki addini to idan ya zanto kana so ka sawa jikinka haka tun kana matashinka kai dai ka a rayuwa ka yi aure ka haifi hajjin qur'ani ka riga naretin ɗin abin da kake so ka samu lokacin da kake biyan sadaki lokacin da kake tsara kayan aure ka riga sa wannan niyyar wani irin ka kake so a ranka ko yana da tasiri jama'a yana da tasiri haka nan <coughs> to kaga in haka ne kenan ko da sana'a mutum yake yi to ya riga ji a ransa fa yana sana'an nan don ya samu kuɗi ne kuɗin nan fa ya sa a ransa yana so ya kaza to muddi abin da ya sa a ransa din na alkhairi ne to ko da bai zo ya yi kuɗi ya yi wannan abin ba yana da ladan niyyar a hadisin da ya ce mutane hudu ne akwai wanda Allah ya ba su ya aiwatar akwai wanda ko Allah bai ba shi ba amma yana tafa fitaka da Allah zai ba ni da yadda wani yake taimaka dini da zan yi shi ma annabi yake don su ɗaya ne wannan kenan to kaga inna mal amalu bin niyati yana sai karfafa ce wankar su yayi da niyyar don Allah yayi to nan kabarin da niyyar don Allah da sauransu أخرجه البخاري في أول صحيحه ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه na hudu abin da yake nuna sai an yi abu don Allah cika da wankar ga da sauransu qawlu sallallahu alaihi wasallama bashir hadhihi al-umma annabi ta kai wa al'umma na albishir bis sana'i da daukaka wa tamkin da samun da samu mai dacewa ma'ana zaman lafiya wa kadhalika makkanna li yusuf fil ard tamkin kenan kai albishru wa na al'ummar da ɗaukaka da samun dama a doron ƙasa su zauna ba fada ba fitina ba kinnafas ba kaza والنصر ده نصر والرفع ده دوكاكا في الدين الدين ومن عمل منهم ما نوى نا الأمر عن النبي يتعي موسى البشر Kuma kaga har yanzu duk da ana kashe-kashe ana kaza har yanzu addinin musulunci shine sama a duniya sai ya ce wa man amila minhum wanda ya aiki a cikin su bi amal al-akhira aikin lahira sai ya sane li duniya don duniya fa laysa lahu fil akhirati nasib ba shi da rabo aina a lahira aikin lahira kai don duniya ba ka da rabo a lahira menene aikin lahira kai don duniya sallah ai aikin lahira ne ka taba gani an ɗauki wasu ma'aikata da za su riga yin sallah a biya su wace in kai azhar sai a biya ka in kai la'asar sai a biya ka ko liman ma don lokaci da ya bayar ne ya tabbatu tare da na mutane saboda haka duk wanda ya aikin lahira don duniya to falai salahu fil akhirati nasib ba shi da rabo a lahira an gane ko Eh, amma yanzu karka ce a ah, ayi wa limami albashi yanzu ke na bashi da rabo lahira ba yana da rabo mana ai shi kun ce da duk inda yake zai ya muku sallah nan ne amma da za ku biya shi da ba za ku biya shi ba yana salloli biyar an gane ko akhrajahu amu wa ibnuhu imamu ahmad ya fitar da wani hadisi da ɗansa fi zawaid al musna wa ibn ibn fi sahihi da bi mawari wal hakim wa qala kuntu sahihul isnad isnadin sa sahihi ne wa wafaqahu zabi zabi ya muwafaqa da shi wa qarrahu al-munziri ya tabbatar qultu wa isnadu abdullah sahihun isnadin abdullah ya inganta ala shart al-bukhari an abi umama radiyallahu anhu kana nabiyar جاء رجل mutu النبي zo متي anabi. جاء النبي فقال سيت ارايت شن كا غني ne rajulan mutumin da gaza yayi yaƙi. Yalta misul ajra yana neman me lada wa zikra kuma yana so yayi suna yayi tashe malahu me Allah zai bashi fa qala sanabi la shay'a wa wayan yake shine la shay'a ba komai da Allah zai bashi la shay'a lahu ba shi da komai fa ada ha salasa barat sai maimaita sa uku ya rasulullah ya yi yaki fa kuma fa yana neman suna din amma yana son lada manzo Allah da yana ta cewa la shay Allah thumma qala kana sai annabi ce inna Allah la yaqbalu min al-amal Allah baya karba daga aiki illa ma kana khalisan sai wanda ya zanto a keɓe wato riya aka nemi mai wajuhu yardansa aka nemi yardansa an gane ko sai mu gane wannan sai wanda aka nemi yardansa shi yasa sau tari don menene idan kana ga mutane suna sallah kana kama larabawa suna sallah ka ga mutum yana ta kuka mu kuma a nasarar mutum yana ta sako yana shan giya yana dariya ga wancan kuma yana sallah yana ta kuka na yutu na ma wa qulubuhum me wajila kukan nan shi ne suna kukan karfa Allah bai karba ba karfa Allah bai karba ba shi ne yake kawo kukan saboda haka labudda kowane aiki sai ka yi don neman yardan Allah na shida na ƙarshe ƙauluhu sallallahu alaihi wasallama qala Allahu azza wa jalla Allah ta ana aghna shuraka na fi ƙarfi na wada na fi ƙarfi masu shirka ana shirki su riga shirka da ni faman amila li amalan wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ghairi ya yi tarayya da wani na a ciki fa ana bari hu bari na baranta da gare shi wa huwa lillazi ashraka na bar wanda suka yi eh, shirka da shi rawahu ibn majah fi zuhdi min hadith abi huraira wa isnadu sahih shar muslim wa qad akhrajahu fi sahihi ai ko yau ba za ka yarda ka auri mace tana tarayya da wani ba to ya ko za ka hada Allah da wani saboda haka jama'a da wannan darasin gaba na talatin ya kama na ladan <laughs> wanda ya wanke gawa ne amma ya ce yana da sharuɗa biyu kafin ya samu wannan ladan ladan gafara ne sau arba'in sharaɗin kuma na farko ya zanto ya rufe asirin gawa, na biyu kuma ya zanto ya yi don Allah sannan kuma ya kama mana dalilai shida da suke nuna yin sa don Allah ɗin to insha Allah karatunmu na gaba shin hukuncin wanda ya wanke gawa shi ma ya wanka wanda yake cewa assalamu alaikum ya ce